21 ga watan Oktoba shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Daga goma zuwa 16 ga watan Oktoba aka gudanar da muhawara ta ƙasa da ƙasa ta 'yan jarida a fannin kimiyya a Dakar birnin Senegal tare da 'yan jarida Fondation Irondel muna tahe da tsokacin shugabar ƙungiyar. Ƙungiyar da ke kula da al'amuran makamashi RC ta yi wani taron manema labarai kan batun wasu kamfanonin sayar da iskan gas. a rahoton na musamman za mu taɓo batun damawa da mata da matasa a cikin mukamai a da'irar sai da fata auna lahiya ga labarin kamar yadda suke yan jarida hudu da ke cikin tsare-tsaren kungiyar fondation irundel na kasashen burkina faso central africa mali da kuma kasar niger su ne suka halarci wani taron muhawara na ƙasa da kasa. na 'yan jarida a fannin kimiyya a dakar daga da goma zuwa 16 ga wannan watan. ma'anar wannan ganawar ita ce kyautata hulɗa tsakanin masana da 'yan jarida dangance da matsalolin canjin yanayi caroline vilmen shugabar kungiyar ta foundation irandel ta bayyana dalilan haɗa wannan muhawara a cikin firisu da hilat sumana dans les Cikin laruran da suka shafi al'ummomin da muke yi wa aiki, akwai maudu'an da suka shafi kiwon lafiya, muhalli da canjin yanayi. Maudu'ai ne na fannin kimiyya masu mahimmanci sosai. Kina a samu 'yan jarida na wannan kungiyar tamu su ƙara gane mahimmancin waɗannan maudu'an, su san waɗanne irin ƙwararri ya kamata su taɓo akan wannan jigon. Da yake al'umma na baiwa waɗannan al'amuran da suka shafi kimiyya mahimmanci. Yawancin rahotanni da binciken kimiyya ana wallafa su ne a harshen Ingilishi. Wani bi 'yan jarida sukan samu ɗan matsala idan ba su iya Ingilishin ba. Idan tushen wani labari an wallafa shi a harshen Ingilishi. A samu a bunƙasa yin rahotanni a harshen Faransanci tunda yawancin ayyukan ƙungiyar ta ta Fondation Irondel a harshen Faransanci ne da kuma sauran harussan ƙasashen da muke yi wa aiki. Kenan kamun a samu ai aiki a harshen ƙasa dole a iya ko da harshen Faransanci ne kawai. Yin wannan muhawarar a harshen Faransanci kan mahimmancin irin waɗannan maudu'an babbar alamar ƙaruwa ce. adadin raƙuman dajin da aka maida gadabeji ya ƙaru inda raƙumar dajin guda ta haihu satin da ya huce nan da 'yan kwanaki masu zuwa ma ana jiran haihuwar wani ɗan raƙumin a cewar mai kula da gandun dajin lieutenant colonel sanusi dan hatsima da gungu muhammad dantani ya kira ta waya Hakika wannan gaskiya ne ɗaya daga cikin raƙuman dajin da aka kawo tun daga kure zuwa dajin garbeji. Eh, mun samu wata ta ƙara haihuwa kuma ɗa namiji ne aka samu da wajen kwana shida. Mu ma sai da shi gano da cewa lallai ta haihu muka iske ta danganta. Wajen kwana goma kai muna ta neman ta kuma ga ta hambare da sauran yan uwa. Dama man yawanci haka ne dama san tana ciki da lokacin haihuwar sai ya zo dama sai su dan ceɗe su da dangi samu wani wuri mai kyau inda za su samu su haihu dan su ɓoye ɗan ɗan su. Kuma sha Allah haihuwar nan wanda alhamdulillah ta zo cikin cikin sauki da umar da suna nan cikin koshin lahiya eh tabbas akwai wata kuma da ciki ita ma gaskiya ya yi nisa sosai hatta hambare ma da sauran gurkenan nan zuwa lokaci kaɗan Allah ra Allah ta muke mu na tsammani ita ma ta haihu ta haihu cikin koshin lahiya ina son in jaddada godiya ta ta musamman ga dukkan al'umma garbeji da suka kama mu sosai wajen tattalin waɗanga raƙuman daji wanda aka kawo tun daga kure zuwa dajin garbeji kungiyar ƙasa da ƙasa ta CECR tare da abin hannun kungiyar Croix Rouge Reshen ta suma wani kamfan rabon cimaka ga al'ummar Difa da ke fama da matsalar tsaro da makamantansu. Muhammadu Kuri Girma ɗaya daga cikin ma'aikatan na CECR Difa ya magidi Abdulrahman Karin Haske. Rabu ne muke ma mutanen garuruka guda bakwai da suka baro garin su suka zo nan. Wannan rabon kuma yana shiga a fannin karanci abinci da aka yi bara. Mutane dubu biyar da tamanin da tara ya shafa. Kenan kimanin gida ɗari 727 kowane magidanci zai samu mai lita 20 shinkafa buhu guda na kilo 25 da masara kilo biyar. da gishiri kilo biyu da garin tamuwa shi garin tamuwa kilo 36 ne za a ba amma wannan garin tamuwa masu juna biyu da masu shayarwa da yara masu wata shida zuwa 39 su ne ake ba don a yi karin tamuwa jiya da yau garka akwai dewa 1 dewa 2 dewa fide da kalgeri 1 kalgeri 2 da alhaji mainari Ƙungiyar RC da ke kula da al'amuran makamashi a ƙasar Niger ta yi wani taron manema labarai dangance da rufe wasu kamfanoni na sayar da gas. A cewar shugaban kungiyar ta RC gwamnati na kawo nashi ƙoƙari don kowane ɗan ƙasa ya samu afuwa wato wajen samun kasa na dahuwa kuma a rage yawan kashe itatuwa sai gashi kuma kamfanonin sun kasa kiyaye farashin da gwamnatin ta gindanya kamar yadda ibrahim noman shugaban kungiyar ta rc ya shaida ma nuhu Tun daga farko gwamnati ba ta ɗaukar haraji ko guda wannan kuma bisa burin ganin cewa gazi ɗinmu ya kasance cikin gidajenmu a farashi mai rahusa amma abin bakin ciki babu wata cibiyar dura gas da ta cika sharuɗa. Kenan mun yi wani jadawali na fita a ɓangaren Yamai ranar bakwai ga watan Oktoba da ya wuce domin ganin a zahiri abin da ke faruwa mun yi la'akari da abu biyu na farko muna son mu san idan ana girmama farashin kamar yadda doka ta tsaida na biyu kuma ko ana girmama nauyi domin mun samu ƙorafe-ƙorafe daga wajen mutane da ke ce mana idan suka sayi butalin gas baya jimawa sai ya ƙare kenan idan kuka sayi da butalin gaz ba bisa farashin da aka tsaida ba laifi ne na farko kuma bayan haka kuna rage gaz din ba ku sai da butalin daidai kenan kuna nan kuna yaudara biyu a cikin zaman taron ministoci na jiya gwamnatin kasar nijar ya sake maido dokar ta ɓace ta tsawon watanni uku daga uku ga watan nuwamba a cikin wasu gundumomi na jihohin difa tawa tilabere tiliya da ita da wato ta sarasu ne abin ya shafa a jihar tawa a talabiri kuma dokar ta bacin ta shafi gundumomin walam ayyaru bankilare abala bana bango sai torodi tira talabiri da kuma gote. jimillar 'yan jarida talatin na jihohin kasar niger cewa da zandar maradi agadas da tawa su ne ke horo kan hakokin dan adam da yadda ake gudanar da shari'a ta manyan laifuka a tawa wannan horon da kungiyar shi ta tsara ya soma jiya kuma ya kare a yau sannan kuma zai taimaka ma 'yan jarida wajen wayar da kan al'umma kamar yadda ibrahim tikirin ya shaida ma abdullahi ausu eh, eh, mun haɗa 'yan jarida ne bisa ma'udin tsarin shari'a na ƙasar niger zarurukan manyan laifi na wasu manyan kotuna jihohin ƙasar mu 'yan jarida na taka rawar a a gani mai mahimmanci bisa tuntuɓa ƙarfafa zaman lafiya 'yanci da demokaradiyya tafiyar shari'a a ƙasar mu gwamnati ya yi wasu sauye-sauye bisa kansa za mu waye kan 'yan jaridar dan su fahimta yadda tsarin shari'a yake ciki hanyoyin bi da kuma yadda zarurukan manyan laifuka ke gudanar da aikinsu yan jarida a kwamitin ƙasa ga kare 'yancin ɗan adam ya wajaba ya zan ɗan jarida ya samu isassar masaniya kuma ya kwaraya kan wa'annan ma'udan da za mu nuna musu don su isar da wannan bayanan da za su samu tsawon kwana biyu su bai wa 'yan ƙasa sanin tsarin shari'a kan sauyin da gwamnati ya kawo a fuskar masharanta. Francis. Daga 22 ga wannan wata na Oktoba hukumomi sun soke zirga-zirga saman babura ko dare ko rana a cikin da'irorin Bitkoji Yuri a gundumar Kolo a jihar Talabere. Wannan doka ce da hukumomin gundumar suka da a ranar 19 ga wannan watan dangance da shawarwarin da majalisar mashawartan gundumar ta da a game da tsaro. Wannan da'irorin na makwabtaka daga kudu da gundumar Sai sai kuma daga kudu maso yamma da gundumar Torodi a kusan kasar Burkina Faso. yi watanni hudu kenan da al'ummar karamar da'irar dingazi banda ke fama wato da matsala ta kira a salula dangance da bacewar na'ura hukumomin karamar da'irar na ta al'amarin musamman ma a wannan lokacin na matsalar rashin tsaro suna kira ga magabata su kama su dauki kamar yadda shugaban da'irar sulai sumana ya shaida ma hassan mummuni. abin da yake takura mana dai a wannan shekara watanni hudu kenan da karamar hukumar mata dingazi layin kira na orange bai ana cewa yau gobe za a gyara muna ta jira idan wani abu ya zo ta hanyar layin waya ne mutum yake iya faɗa wa dan uwansa yanzu ko ya yi wata hudu da ba ma iya kiran kowa kuma kowa bai iya kiran mu sai mutum ya yi tafiyar kilomita goma sha bakwai zuwa ashirin domin ya samu layin kira Wannan babbar matsala ce. Muna mika kira ga hukumomi su taimaka muna da layi ɗaya bai san mu. A saman muna koda Sahelcom ne mu yi amfani da shi a cikin ƙaramar hukumar mu wanda yake namu ne. kan Tirwana. a cikin tsarin suna haskaka garin tasawa da ke jihar maraɗi magabata jiya 20 ga wannan watan sun soma gyaran wutace da suka ɓace a manyan titunan garin wannan gyare-gyaren zai shahi wutace 50 ga dalilin inusa shugaban da'irar ta tasawa a cikin firar su da sai da sanke. Haka ne mun kaddamar da ayyukan gyara fitilu na wutar lantarki kamar yadda kuka sani tun ayyukan tesawa walƙiya ne an samu fitilun wutar lantarki da aka kafa. Akwai wanda suke yi yau akwai wanda kuma suka lalace. A wani bangare na garin akwai wani keɓaɓɓen asusu ne da wasu 'yan kuɗaɗe suke shigowa ta Nijelek. Ta wannan da asusu ne idan kuɗi suka taru sai Nijelek ta turawa Meri da shine muke wannan aiki. Don haka ne muka ƙaddamar da wannan aiki na gyaran fararen fitilun wutar lantarki da suka lalace za mu ga yadda za mu sake waɗanda suka ɓaci saboda a duka tsawon hanyar masu gatana da suka fito da kasashe takwas na afirka ta yamma sun yi wata ganawa a satin da ya huce a cote d'ivoire kan batun tsarin nan na tarayyar turai cewa da elan ado sale mai yin gatana a kasar niger ya mara hilatu mani karin haske Bisa tsarin Elan domin a tallafawa masu gatana salon kalma da aka saka kan yanar gizo da shafuffuka da dama shi yasa muka zo a nan Abuja. Dangance da hakan ne suka zaɓi kusan mutum goma sha biyu. Yanzu zagaye ne na farko domin naɗin seti kowane za a naɗa mishi seti biyar da za su saka kan yanar gizo su yi albam da kuma littafai da za su sa kasuwa. Mun rataba hannu kan yarjejeniya da su inda aka ƙayyade sharuɗoɗin an suka sai da da kasan da za mu samu musamman ma in 'yan kallo suka ci gaba da zuwa kallon namu ko kuma kan yanar gizo suka ɗau nau'in suka nuna suna so zai bai ma wanda suka yi aikin damar samun cin moriya za mu komo cikin watan janairu inda za mu ci gaba da yin wasanni cikin iyalai cikin makarantu da wasu wurare da za su tsara a wanga gamin da akwai wanda suka zo daga togo benin mali guinea kasar senegal da kuma 'yan wasa na nan abuja les da d'abidjan ici yanzu rahoton na musamman mata da matasa wani kaso ne mai muhimmanci a cikin al'amuran al'ummar kasar Nijar wannan shi ke nuna cewa ya kamata su kawo tasu gudunmawa wajen tafiyar da al'amuran yankin su ta hanyar wakilansu kamar yadda mata da matasan sa ke taka rawar gani a cikin karamar da'idar su ga rahoton da Fati Amadu ta shirya akai. A yayin zaɓuɓɓukan baya na shekara 2021 a ƙasar Nijar mata da matasa sun shiga gadan-gadan domin samun wakilta a cikin gari. Haka ya baiwa mata damar samun kujerun mashawarta biyar a cikin sha bakwai da majalisar kwamin ɗin ta ƙumsa. Ta hakan suka game ta fuskar haɗaka tare da matasa don ganin sun zamar da darajar fifikonsu a sahun gaba. Madam Safiyatu Abdullahi wakiliyar tuntuɓa a Sai. Wato kulkan kominoni ke igo kan A ko da yaushe gunduma ta yi kiran su suna tsaitsayin daka su amsa mata. Idan aka yi zancen tsafta ko shara mata ne ke zuwa. Idan ɗaya ta ji sai ta gaya mata kusa da ita har su tara juna su je can ma'aikatar magajin gari. Matan da ke cikin ƙungiyoyi daban-daban suna kawo tasu gudunmuwa sosai tunda ma'aikatar magajin gari ita kaɗai ba ta iyawa. duk abin da ya tashi idan aka ce mutane ishirin su zo in kuka duba sha biyar daga cikinsu dukkaninsu mata ne kuma koma menene in ba mata baya tafiya lallai mata suna nasu iya kokari ta kowane fanni majalisar da ta shuɗe mata uku ne ke cikinta waga kuma ta shekara 2021 mata biyar ne wannan ci gaba na shaidar da tsundumar mata cikin siyasa a bayanin zababbar wakiliya amsatu bubakar sai A cikin majalisar karamar hukumar da ta huce mata uku ne, a wannan shekara kuma mata biyar ne kenan an samu ci gaba Wannan na nufin mata na gwagwarmaya. Kowa ya san da cewa mata su ne gida. Namiji na iya bulaguro babu abin da zai faru, amma da zarar babu mace a gida ana ganewa. A matakin da'irar ana damawa da mata, saboda mata da matasa tare ne suke. Wannan yasa duk wani shirye-shirye ko wani abin da ya shafi da'irar suna da ta cewa da kuma dukkanin abin da ya shafi rayuwar mata. A cikin ƙaramar hukumar Sai, mata sun tsunduma kamar maza cikin siyasa domin kawo sauyi na gari ga al'ummomin ta hanyar cikakken sa hannunsu bisa kan kulawa da kwamin ɗin tasu. nan da muka zo karshen labaran na sashen hausa na wannan maricin a yanzu kuma sin barku tare da musu hassan dokar labarai na sashen zabarmanci ai saurari lahiya sai an jima.